Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku ga kanin labaran duniya. Isra'ila ta amince da shirin tsagaita wuta da Donald Trump na Amurka ya sanar cikin daren jiya a daidai lokacin da wani hari da Iran ta kai cikin kasar ya yi sanadin mutuwar mutum tara. Wani rahoton kungiya mai zaman kanta ya ce an samu karuwar matsalar tsaro a yankin Sahel. Kasashen Afirka da Amurka na gudanar da taron su a Angola. To ga labaran yadda suke. shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa iran da isra'ila waɗanda suke rikici tun a ranar 13 ga wannan watan na yuni sun amince da shirin tsagaita wuta a tsakanin su wanda zai kawo ƙarshen yakin da amurka ta sanya hannu kai tsaye ta hanyar jefa bamai a tashoshin nukiliyar iran ka misali na ɗauki da ci gaban labarin shugaban amurka donald trump dai ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a cikin daren jiya litinin wanda hakan ke nuna kawo karshen yaƙi tsakanin ƙasashen isra'ila da iran da suka kwashe tsawon kwanaki suna yi donald trump ya ce tsagaita wutar wacce ta fara aiki da misalin karfe 4 na safiyar yau talata agogon gmt za ta kasance ta tsawon sa'o'i 24 ne inda iran za ta dakatar da dukkanin kai hare-hare sa'o'i 12 kuma isra'ila ta biyo baya kuma suna sa ran cewa a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin bayan karewar wannan rundunar sojojin isra'ila ta ce iran ta harba mata makamai masu linzami a yau talata wanda jami'an ba da agajin gaggawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane hudu to sai dai kafar talabijin ta press tv da ke iran ta ambato wani babban jami'in kasar na cewar iran ta kai hare-haren ne gabanin fara aiki da yarjejeniyar ta tsagaita wuta trump ya buƙaci ɓangarorin biyu da su mutunta wannan yarjejeniya wajen dakatar da kai wa juna har haren da suke yi. To Isra'ila ta amince da shirin tsagaita wuta da shugaban Amurka ya gabatar cikin daren jiya Litinin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa cewa ƙasarsa ta amince da shirin dakatar da buɗe wuta da Donald Trump ya gabatar. Yana mai cewa ƙasarsa za ta mayar da martani kan duk wani yunkuri na yin fatali da yarjejeniyar. Wannan dai na zuwa a yayin da wani harin da Iran ta kai kai a isra'ila cikin daren jiya wato gabanin soma aiki da yarjejeniyar ya halaka mutum tara to bayan wannan harin da iran ta kai kan sansanin sojan amurka da qatar yanzu haka an fara hasashe a game da yadda wannan yakin zai iya canza salo da kuma illolin da za su iya biyo baya tun da jagororin duniya suka fara kira a bi hanyar diflomasiya da warware wannan rikicin magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ci ya girgiza matuƙa dangane da amfani da ƙarfi da amurka ta yi cana ta bayyana amfani da ƙarfi a matsayin abin da ya saba ma doka yayin da ƙasar pakistan ta yi mamakin abin da ya faru jima kaɗan bayan ta ayyana shugaban amurka a matsayin wanda ya cancanci kyautar zaman lahiya ta nobel To waɗannan labaran suna zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi bayanai daga jamhuriyar nijar na nuni cewa 'yan bindiga sun kai hari tare da kashe fararen hula masu tarin yawa wato a garin manda da ke yankin Talabiri daf da kasuwar da ke kai iyakar ƙasar burkina faso da kuma mali ibrahim malam cillo ya haɗa mana wannan rahoto lamarin ya faru ne a ranar juma'a da ta gabata a yayin da mutanen garin na manda ke tsakar sauraron wa'azi yan ta'addar da ake alakantawa da kungiyar alkaida da is suka yi musu kawanya suka kuma kashe gwamman mutane wannan hari ya faru ne kwanaki kalilan bayan da aka kai wani makamancin sa da ya hallaka jami'an tsaro 34 a garin Bani Bango wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya ce adadin mutanen da suka rasu suna da yawa sai dai suna jiran su ji daga bakin hukumomin yankin da har yanzu ba su ce komai ba haka ita ma wata kungiyar matasa ta yankin da bata so a bayyana sunanta ba ta shaida cewa mutanen da suka tsira da waɗanda suka samu raunuka suna garin tera suna juniya wata majiyar tsaro daga tarayyar najeriya makwabciyar ƙasar ta nijar ta shaida cewa mutanen ƙauyen 71 aka kashe a ciki har da 'ya'yan mai garin guda hudu kuma maharan sun kone gidaje da dama kalilan ne daga cikin mutanen garin suka samu tsira daga har-haren sai dai wata majiya daga mutanen yankin ta shaida cewa an aika da jami'an tsaro zuwa wannan yanki da harin ya faru amma har zuwa daren jiya litinin gwamnatin ta Nijar bata ce komai ba akan harin To ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya bukaci 'yan ƙasar da su nisanci barkokin soji da kuma kiyaye wasu tafiye-tafiyen da ba su da mahimmanci a birnin tarayya Abuja saboda fargabar karuwar tashin hankali a sassan duniya. Cikin wani saƙon gargaɗi da ya wallafa a jiya Litinin ofishin jakadancin amurka ya bukaci jami'an diflomasiya da iyalansu su kaurace wa tafiye-tafiyen da ba na tilas ba a birnin tarayya abuja kamfanin man fetur na najeriya nnpcl e, ya ƙara farashin kowace lita man fetur zuwa naira 915 a lagos da naira 945 abuja wannan sabon farashin ya nuna ƙarin naira 45 daga tashoshin farashi daga tsohon farashin na naira 870 a lagos da kuma ƙarin naira 35 daga tsohon farashin 910 a abuja wani sabon rahoto da kungiyar da ke sanya ido kan ayyukan ta'addanci a duniya ta fitar ya nuna cewa kasashen yankin sahel ne suka fi fama da hare-haren ta'addanci rukayya aga kabara ta duba mana rahoto ga kuma rahotonta. Rahoton kungiyar ya ci gaba da cewa kasashen na yankin Sahel su ne ke da kaso 51 cikin 100 na mace-macen da ake samu a sakamakon ta'addanci a 2024, ƙarin kaso 48 cikin 100 kan adadin da aka samu a 2023. Bayanai sun ce kasashen na Sahel ne ke da kaso 19 na yawan hare-haren ta'addanci da aka kai a bara. Burkina Faso ita ce kasar da ta fi kowace a duniya fama da wannan matsala da sama da mutane 700 da suka rasa ransu a sassan kasar tsakanin hare-haren da jama'atin Nasarar Islam wal Muslimin da sauran kungiyoyin ta'addanci ke kaiwa a bara rahoton kungiyar ya ci gaba da cewa jamhuriyar Nijar na da mutane 400 da suka mutu a baran kadai musamman a harin da aka kai ƙauyuka sansanonin jami'an tsaro da sauran guraren taruwar jama'a a kasashen Mali da Najeriya kuwa duk da matsalolin nasu ba su kai na Burkina Faso muni ba amma jama'at nasarar Islam wal Muslimin ta kaddamar da munanan hare-hare a Mali inda ta kashe sojoji 60 yayin da Boko Haram da barayin daji ke ci gaba da ta'addanci a Najeriya da kuma kisan mutane To jam'iyya da ke kan mulki a jamhuriyar Benin ta ce ranar sha biyu ga watan Oktoban wannan shekarar ne za ta sanar da ɗan takararta a zaben neman shugabancin ƙasa na watan Afrilun 2026. Kamar yadda kakakin ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran FP. Shugaba mai ci Patrice Talon ya sha nana ta cewa baya fatan tsayawa takara a zaɓe mai zuwa. wilfred hombi ya shaida cewa ranar za ta yi daidai da lokacin da hukumar zaben kasar ta tsayar domin amsa sunayen 'yan takara a ranar lahadi 22 ga wannan watan aka fara taron kasashen afirka da kuma amurka kan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasar da wasu kasashen afirka masu tasowa da ake kira agowa karo na 17 a angola wannan dai na zuwa a daidai lokacin da gwamnatin donald trump ke cigaba da ɗaukar matakan takaita ba da takardar biza ga wasu ga da dama. Alhaji Yakuba Dan Maradi shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kayayyaki a jamhuriyar Nijar ya yi mana tsokaci a kai. Eh, lallai hakika eh, muna da wannan labari kuma ai ka san eh, mu muna daga cikin kasashen da don aka soke daga wannan agowa din Eh, mu a gare mu ba zai yi tasiri ba tun da daman can da aka yi shi ma bai yi tasiri ba hmm. ka san an yi shekaru ana yi na gaya maka tun da ba a tsara abun ba ba a tsara abun yadda mu yan kasuwan mu za su ci amfanin shi ba ba a tsara abun yadda masana'antan kasan mu za su ci amfanin abun ba ka san da shekarun nan da an kai tun da an kusan shekara goma sha wani abana na wannan aguwa din da ya kamata sai a ga kamar masu aikin nan na hannu an haɗa su an sama musu kayan aiki wato ya zamanto aikin ko da ana yin shi da hannu kuma ya zamanto a ce zamani ya shigo ciki saboda a rika yin shi da dama kuma a inganta shi yadda za a rika kai shi can da yawa saboda a samu kuɗin shiga misali abin ya bunƙasa to sai zama ba haka ba sai ya shigo agowa ta shigo ta shekarun ta takota ta bar mutane da su iske su ina ganin kawai ai ba a ci gaba ba Alhaji Yakuba dan maraji jamhuriyar Nijar. To bankin duniya ya ba Afirka ta kudu rancen dala miliyan ɗaya da rabi domin bunƙasa ɓangaren makamashi da sufuri da kuma tattalin arzikin ƙasar. kamar yadda asusun malon kasar ya sanar a jiya litinin afirka ta kudu ta shafe goman shekaru tana fama da matsalar karyar tattalin arziki sakamakon daukewar wutar lantarki da ake fuskanta kai a kai lamarin da ya cilasta kamfanoni da dama rufewa da kuma gurgunta fannin hada motoci. babban alkalin kenya ya samu mutum shida da suka hada da 'yan sanda uku da hannu wajen kisan dan gwagwarmaya abin da ya haifar da mummunar tarzoma a fadin kasar cikin wata sanarwa da fitar alkalin ya ce an gurfanar da mutanen za a gurfanar da mutanen a yau talata a gaban kotu kan kisan albert ojuan mai shekaru 31 wanda ya mutu a hannun 'yan sanda kwanaki bayan tsare shi. to karfe takwas da mintuna goma. ka misali ya sake dawowa barka shi barka ka dai umar sani to bari mu faru da tarayyar najeriya inda tawagar kwallon kafa ta mata ta super falcons da ke shirye-shiryen halartar gasar lashe kofin nahiyar afirka ta mata da za a kasar morocco ta buga can jaras tsakaninta da takwararta ta kasar portugal a mhm. shirye-shiryen gudanar wato zuwa waccan gasa da take yi kenan to mhm. ita dai wannan tawaga wannan wasa da ta buga yana zama mata kamar yar manuniya ce ga irin karfin da take da shi a yanzu a ƙarƙashin mai horaswa justin madugu don tabbatar da cewa ta samu nasara a wannan gasa ta lashe kofin nahiyar afirka da za a fafata a kai to bayan fara wasan dai ita tawagar ƙasar portugal sai ta matsawa takwarata ta najeriya da matsin lamba wajen ganin ko da mai ko da mai sai ta jefa mata kwallo amma kuma daga bisani ita tawagar ta super falcons ta daidaita kuma aka tashi wasan babu ci aka tashi haka nan to a bangaren gasar lashe kofin duniya na kungiyoyi kuwa da ake bugawa a ƙasar amurka tuni aka riga aka san wasu kungiyoyi da suka tsallaka zagayen in sha shida hmm. inda a wasan da akwai wasa da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta psz wato zakarar gasar zakarun nahiyar turai kenan hmm. wacce take fafata a wannan gasa da kungiyar kwallon kafa ta inter miami wacce ita ce ƙasa kungiya eh, wato kungiya ɗaya tilo da ta rage a ƙasar amurka da ke karɓar bakuncin wannan gasa kuma lena messi zai buga wasan shi na farko tsakanin shi da kungiyar kwallon kafa ta PSG tun bayan da ya bar kungiyar hmm. a shekarar 2023 to wannan wasa dai ana ganin cewa zai kayatar matuka domin ɗaya ne daga cikin wasannin da ake sa ran za su ba wato masu kallo za su kashe barbatar ido mm, ganin cewa ita ma kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami akwai zaratan yan wasa duk da cewa shekaru sun kama su hmm. kamar su Lionel Messi din akwai Luis Suarez hmm. akwai Sergio wato bosquet mm. akwai <laughs> uh, uh, david uh, wato da dai sauran 'yan wasa dai da suke fafata a wannan kungiya to za mu jira mu gani mai ah, laya zai kiyaye mai zamani ne ko koya kuma ka san wani abun kayatarwa shine mai horas da kungiyar kwallon kafa ta psd luis enrique ya taba horas da waɗannan shahararren 'yan wasan a barcelona sannan <laughs> wato za a yi wata gamuwa ce da za a yi wata gamuwa mm-hmm. sannan mashkarano mai horas da inter miami shi ma ya fafata ta a Barcelona. Barcelona. kuma, wato an san juna dai a takaice. Yawwa to kaga dai abu ne da zai ba da matukar kayatarwa a wannan wasa da za mu gani idan Allah kai mu bayan an kammala wannan zagayen. To tuni dai ƙungiyoyi tara suka fita daga wannan gasa inda daga cikinsu babba daga cikinsu akwai ƙungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid wanda hakan ya biyo bayan ƙarewa a mataki na uku da ta yi a matakin rukuni na ba da take ciki kuma ba wai tazarar maki aka bata ba Mm. bambancin kwallaye ne kasan a wasanta na farko ta yi sake ne da kungiyar kwallon kafa eh, ta psd ta mata wankan jigon kwallaye to wannan hakan ya shafi nasararta a wato na tsallaka zagayen gaba to ta mm. dai so tsallakawa zuwa zagayen gaba amma kuma ta bata cimma ruwa ba domin ta samu nasara a wasan da wato kwallon da antonio griezmann ya jefa mata a karawa da suka yi da botafogo amma sai dai kwallo ɗaya ta mata kaɗan akalla tana ne. neman kwallaye ne a wannan wasa domin eh. samun nasarar tsallakawa zagaye na gaba to tuni dai mai horar da ita wannan kungiya ta atlantico madrid diego Simeone ya bayyana cewa ya san matsalar da suka fuskanta wajen fita daga wannan gasa musamman idan aka lura da rukunin da suka fito a ciki eh, rukuni ne mai tsauri ya sun saba fuskantar irin haka domin a gasar la liga suna fuskantar kungiyoyi irin su real madrid Madrid Barcelona amma duk da haka suna kokarin tsallakawa wato fitowa gasar zakarun amma iya ruwa fidda kai <laughs> to a gaishe ka to to ba dalla masu sauraro mu da warhaka ga wasu daga cikin labaran da za ku iya samu a shafukanmu na yanar gizo da suka hadar da facebook tiktok da kuma whatsapp idan ta kaddamar da hare kan sansanin sojin amurka da ke iraki da qatar Rahoton shekara-shekara game da aikin ta'addanci na duniya ya ce sama da kaso 90 na ayyukan ta'addanci da suka gudana a wannan shekara sun gudana ne a yankin Sahel. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya kaddamar da shirin noma na bana da taraktocin noma 2000 domin bunƙasa noman ƙasar. bangaren shirye shiryen mu kuwa shirin ilimi hasken rayuwa ya kalli mahimmancin kai ɗalibai ziyarar buɗe ido ta ilimi wasu muhimman wurare. Da zarar kun ziyarci shafin mu kuwa mun wallafa bidiyon jirgin Amurka da ya kai hari kan wurin nukiliyar Iran. haka zalika kuma akwai tattaunawa da iyalan masu tafiya ɗaurin aure da aka hallaka a garin mangu da ke jihar filato a najeriya ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibi a Rafai Hausa kumore. Tuma da sai a aiko da saƙonni yanzu kuma bari mu ji abin da aka baku dama. Wata babbar matsala da ake fuskanta a Najeriya ita ce yadda ratsa wasu jihohi a mota ko a kafa ke tattare da haɗari saboda yadda ake afkawa matafiyan a wasu lokuta ma har da kisa a waɗannan jihohin shin wani alhaki ya rataya a wuyan hukumomin tsaron najeriya don baiwa matafiya kariya a irin waɗannan jihohin anya kuwa ana hukunta masu hannu a irin waɗannan munanan hare-hare sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili uku biyar shida shida uku biyar hudu ɗaya ko kuma a shafinmu na facebook